Wannan abu ya faru ne a daidai karfe tara na dare a jiya Laraba bayan an gaba hawan sallah inda matasa suka shirya wasannin sallah a zauren taro na Asuwasi Community Center. da yake muna karin bayani asp yusuf tanko kakakin 'yan sanda na jihar ashanti cewa ya yi a community center wurin aka kafa wasan to report na muka samu na gwada ku mutane sun yawa wurin kuka kuma da ke fita ko a guda kawai shi mutane ke bin su fita mutane ke bin su shiga don shi cikin wasan nan dai Eh, wani matsala ya tashi tsakanin wasu bangarori biyu ba san dai ainihin ya kawo wannan matsalan ba to cikin eh, confusion she wani ya kashe fitilan she bari tsoro ya shiga wa mutane to cikin eh, wani ya gudu ya bi nan wani ya gudu ya je nan sai wasu suka fafa abi shaka ta su suka samu dai mutane tara suka rasa rayukansu wasu mutane kuma kamar bakwai ko takwas su ma suna asibiti doctors na musu jinya na tuntubi as tanko ko yalla yan sandan ba su zuba jami'ansu da yawa ne a wurin wasannin sallan shi ya kawo haka mun tura mutane sun je tun sare wurin idi mun tura mutane sun je irin da ake wasanni duka mutane sun je sun yi tsaro aikin tsaro kasan polisiyan da muke eh, kuma shi da polisiyan da muke gana ko nan da ake taro duka muna kai mutane wurin nan su yi tsaro amma wannan community center nan jiya kamar information nan bi je da kyau wurin shi eh, ma'aikatan tsaro ba su gane kamar wani abu na eh, gudana wurin ba. asp yusuf tanku kenan kakakin 'yan sandan jihar ashantin ghana shugabannin musulmi a jihar ashanti sun dade suna kira ga matasa su daina shirya wani wasanni daban da abin da aka saba yi na al'adu da gargajiya wanda bai saba musulunci ba wannan ya sa na tuntuɓi sarkin zango sultan umar faruk sa'id wanda ya same shi a lokacin da ake magawa yin sutura za a je a bisa su sai ya ce min wallahi matasa dai muna kiran su irin wannan abin da ake ba ni da bane domin asalin batun wasa da ake da ko gangara a takaici ba wani abu ake ba a duwa ake biya in an shalla an kare a gangaro a raka sarki gida a tsaya liman da malum masu tsaya su makasa zuwa yi ma mamatan mu addu'a mu kuma da ke harin rayuwa a mana addu'a abin da ake ce to amma yanzu an zo an shiga wani sauran su ababa a cewa wani abu wai sanda da ne suka shi kama irin yanzu saboda shi ma duma wani da suna kira a kan a daina irin wato ga irin abin da ke faru saboda shi